faƙala li sai manzon Allah ya ce mini yanzu ai saba ba tambaya ya zo yi ba kafin ya yi tambaya sai an ka faɗa mai abin da ya zo tambaya kaga mu'ujiza ko faƙala li sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yawa bisa ukhbiruka kana son in baka labari amma ji ita game da abin da ka zo tasalu anhu kai tambaya game da shi in faɗa ma abin da ka zo tambaya game da shi qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah akhbirni eh faɗa mini qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jita ka zo ne tasalu kai tambaya anil bir da game da da'a wal izmi da zunubi wannan shi ya nuna annabi ya san gaibi a'a to ina annabi ya san wannan jibril ya zo ya gaya mishi kaga gare mu yake gaibi amma shi gare shi ba gaibi bane tunda an gaya mishi ina fatar kun fahimta Allah ya kara mishi tsira da aminci sai ya ce in faɗa maka in baka labarin abin da ka zo tambaya game da shi ya ce e faɗa min ya manzon Allah sai ya ce ka zo ne ka yi tambaya game da ɗa'a da kuma zunubi haka ne ko ba haka ba ne ƙultu ni ce na'am haka ne ya manzon Allah lalle abin da ya kawo ni kenan to shi ne bokaye ƴan fo wannan ke kwaikwayo in kana da matsala dama suna da yan kore ko sai su watsa yan kore cikin mutane yan an lura kana da matsala sai wani dan kore ya zo ya ma interview abu kaza matsal kila ya san kana cikin matsala kaza sai ya ce ma matsala kaza ko akwai wani malami wuri kaza ko gari kaza yana ba da taimako game da irin wannan matsalar sai ce ko eh sai ya baka adireshin malamin sai ka ce to in Allah ya so ko ba gobe litinin ba gobe in Allah ya so zan zo inda yake sai ya yi sauri sai ya faɗa ma malamin dan dama dan korin malamin ne dan korin bokan ne sai ya gaya mai yana nan sunan sunansa wane ga siffarsa ga siffarsa ga siffarsa ga abin da zai wa don haka da ka zo ya gane ka da wannan siffa ci mallam muhammadu sai ka yi mamaki ina san ka dan kori ya gaya mishi <laughs> mallam muhammadu barka da zuwa lafiya lau yaya kila an faɗa mai sunan matanka da 'ya'yanka ina so matarka Aisha ina so matarka wane ina yara so so wane da wane da ya faɗi sunan kaga sai ya karasa ka cikin dilemma in baka san halin su ba amma in ka san halin su ka san wannan duk wanki ne kun san wanki ko 419 yaudara ce ya san gaibi in kana da imani tabbatacce kai ka san cewa Eh, abin ga eh, la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah duk waɗanda a cikin sammai da waɗanda a cikin ƙasai ba wanda ya san gaibi sai Allah don haka bai san gaibi ba ashe tun da ya faɗi sunanka ya faɗi sunan matanka ya faɗi akwai wanda ka ɗauka ɗaya wanda ya faɗa mai in kun ƙare ya ce to wa faɗa ma sunana sai ba bai ce a wallah dole akwai wanda ya faɗa ma tunda ba Allah kake ba Allah ɗaya san gaibi to amma in wawa kake shikenan sai sai ka ƙara shiga ya faɗi sunanka ya faɗa ma sunan matanka ya faɗa ma sunan ƴaƴanka da zuwanka komi baka ce ba fa sai ya ce to ba matsala ka za ta kawo ka ba sai ya faɗi matsala da ka ta kawo ka dama ɗan fi na ɗan kodin nashi ya faɗa mai tunja kaga sai ka ƙara girgiza lalle wannan ya san gaibi ya san gaibi ina ina fatar kun fahimta to yan an kai muku haka nan kowanne ya razanar da ku ya tadda muku da hankali Aike yan kore ne eh Aike yan kore ne to mu tafi yan ce ma Ibrahim kada ya bashi ya bari ɗaya su tafiya su a sauke ɗaya sai ya tafi kada ya bashi to to shine sai sai to, to sai shine yan fi wannan ke koyo shi annabi sallallahu alaihi wasallama ina ya samu wannan ilimin mala'ika jibril alaihi salam ke zuwa yana faɗa mishi su kuma yan fi wannan yan kore gare su don haka kakku yadda yan fi wannan su rude ku